bayan gajeren nazari abban zaidi ya ce kar ku wuce da ita asibiti kawai ku dawo da ita gida shirin zaidi ya yi kafin ya ce abba saboda me ya ce ko dai na ce maka kawai ku dawo zaidi ya ce kenan ya faɗa ce suka katse layin misalin karfe goma sha biyu na rana kunci take akan makekiyar katifarta fuska ta yi suntum suntum daga gefe kuma fanka na aiki tukuru domin ba ta good ventilation yayin da 'yan uwanta ke jajanta hadarin a zukatansu zaidi shi dai yana gefe ya lula cikin wani zazzafan tunani can misalin karfe ɗaya ta farfado da surutai irin wanda babu ma'anar ji ga mai sauraron labarinta ba bata lokaci zaidi ya ce abba don allah mun kai ta psychiatric ɗin. wani irin kallo kakarsa ta yi masa kafin ta ce lallai ba ka da hankali zaidu daga ta samu lalurar aljanu sai ka ce a kai ta asibitin mahaukata to ta allah ba taka ba yaƙe yayye ce hajiya ba za ki fi ni son umma na ba tunda kika ji na ce haka to tana da buƙatar hakan ne bai karasa ba babbar yarsa asmina ɗin ta daka masa tsawa da faɗar, dan laraba mutane da maganar banza baka san illar asibitin mahaukata ba shi yasa kake ikirarin a kai ta da ta je nan gaba kaɗan ko kai idan ta yi magana ba za ka yarda ba watakila ma tana magana kana ɗaga hannu mai nuni da ba ta da hankali yayin da makota za su ringa yi mata gori tana da history of mental disorder yan uwa kuwa za su mai da ita saniyar ware a abubuwa masu muhimmanci nan da nan hawaye suka wanke masa fuska ya rasa dalilin da ya sa waɗannan al'adun suka ƙi barin gidan arewa sun zo sun yi kane kane cikin 'yan boko da waɗanda ma ba su yadda da bokon ba don haka yana ji yana gani aka shiga malamai masu aiki da rauhanai suna ba da maganin hayaƙi da na turare a gefen hajiya sara kuwa sai hamdala dai rubutu har ya yi kusan kafewa a tukunya kamar yadda malam ya bata umarni bayan ta kammala ta kira shi a waya yace ta zo ta gani a gaggauce haka ko aka yi malam na ya zaune da wasu matattun kasake irin waɗanda ake faffasawa a sa a kabari cikin su kuwa akwai wani karamin kyalle baki da wani fari an yi rubutu a jiki kamar haka a tahir yariman zindar kar ya ga kowa kar ya ji kowa kar ya raga wa kowa sai ni zubainatu salati hajji ya sara ta ɗauka tana mai gazgata malam kafin ta ce malam allah ya biya ka da wannan namijin kokari allah ya saka maka da alkhairi ya ce amin hajiya amma wannan aiki da kika ga na ciro shine na farko yanzu haka akwai na biyu biyu kuma iskokai da nake aiki da su ma'abota turare ne don shi suke sha dare da rana shi yasa ma bana ajiye turare da na siyo sai su sace su shanye yanzu ana buƙatar wasu kuɗi a sai turare shiru ta yi kafin ta ce malam mamaki ya cika ni sai fa ka ga yarinyar wallahi ba gidajiya ce fituk dan ganin farko da nayi mata wallahi tallahi na ɗauka a kabari aka tono ta yace hun hmm, hajiya kenan ai irin waɗannan da kike gani su ne a boye ɓoye sai abu tamkar ba su bane ta ce na gani ai kulle min aiki in je da shi zindar dan na nuna wa hajiya mama da haka saka rabu da shi a can masarauta yau kam tana cikin hali na ɗimuwa da alhini domin an wayi safiya har la'asar na shirin dosowa an nemi yarima an rasa sai dai ya bar takarda doguwa faratas tas a kan lallausan gadonsa inda ya rubutu kamar haka salati da dawwamammen aminci ya ƙara daɗuwa ga khairul anbiya'i hajjiya mama da duk wanda al'amari na ya shafa tare nake baku haƙuri da murya mai rauni wanda a daidai wannan lokacin idanuwa na zagaye suke da hawaye zuciyata na baki mai tafa da ɗaci na rabuwa da ku ga baki ɗaya sai dai a gefe ɗaya ina mai farin ciki zan tafi na huta da rashin damuwar da ake nuna min da yadda hajiya mama da yar uwata halima suka kasance masu canja magana a lokaci guda wanda matsayinku na iyayena hakan bai dace da girman ku ba da lokacin kin bari na yi haukace haukacen da nake na kare da sanni zan bijire wa zuciyata na bi son taki zuciyar na aure gimbiya sarayya kamar yadda kike so domin in rabauta duniya da lahira amma yanzu kam an yi babu wan babu kanin sarayya da zubaina kowa ma ya rasa ni shi shikenan tafiyar babu dawowa a cikin ta na yafe muku ina fata kuma ku yafe min na bar zindar har abada kar ku wahalar da kanku wurin nema na domin bakin alƙalami ya riga da ya bushe ƙara karanta takardar hajiya mama ke yi sau ba adadi hawaye na zubo mata kamar yana gabanta take faɗin me yasa za ka yi min haka yayin da magajin sarki da waziri suka rasa abin cewa sai kukan zuci suke yi na ina za a sami yarima domin waɗannan ƙasashen da ke makotaka da Nijar babu inda ba a je ba a cikin wannan yanayi ne Hajjiya Sar ta same su ita ma kuka ta fasa tana mai buɗe aikin da Zubaina ta yi wa yarima kai tsaye masu raunin imani suka yi amanna da lallai Zubaina da asmina sun ci amanar su amma sun yi rantsuwa za su nuna musu iyakar su. bayan kwanaki biyu al'amurra duk sun ci kurkuɗe don har yanzu neman guduwa malama asmina take yi sannan tana yawan rungume wata yarinya tana kiranta da zubaina ki zo nan ba su isa su yi miki komai ba haka ake ta faman jinyarta yau kimanin karfe ɗaya masu jinyarta kowa ya samu ya yi bacci can cikin bacci zaidi ya ji tana magana da ƙarfi ko da ya farka idansa ya sauka akan wata sabuwar wuka mamansa ta ɗora a makogaranta hawaye na mata layi tana jujjuya wukar tana faɗin yau sai na kashe kaina da kaina hannu biyu zaidi ya ɗora aka. daga nesa ya kwalla kiran sunanta dagowa ta yi tana duban sa duba irin na me yake faruwa jikinsa na rawa sosai ya ce don Allah ki bari kar ki kashe kanki na roke ki da girman Allah kallonsa ta tsaya yi na 'yan lokaci bata daina jujjuya wukar a wuyanta ba ido ya kura mata sannan ya haɗe hannuwansa biyu alamar magiya kamar mai hankali ta ce zaidu na gaji da wannan rayuwar na gaji wallahi Zaidu ya ce na san kin gaji amma dan Allah ki yi haƙuri kin ji inna Allah ma sabirin wukar ta soma janyewa daga wuyanta a hankali ta fara takowa zuwa gare shi murmushi ya sakar mata yana tafa hannuwansa alamar ta yi kokari sosai ita ma murmushi take masa bai ankara ba sai ji yayi kwatsam ta yanki gefen sa tsalle ya daka cikin magagin ciwo ya yi gefe guda yana dafe wurin gami da cije leɓensa ta sake yowa kansa tana ƙoƙarin daɓa masa wuƙar yayin da jini ke tatsatsi yana jiƙa rigar jikinsa ya miƙe ya maka ta da bango kacaniya ta kaure tsakaninsa da ita a daidai wannan lokacin ne hajiya da abban zaidu suka farka suna jin dogon salati a gigice suka yo kansu da kyar da dabara aka samu aka kwace wukar bayan duka hannayenta sun yayyanke jini na tsiyaya shi ma zaidu duk nasa sun kece har kana iya ganin kitsan hannunsa abin dai gwanin ban tausayi haka aka kira wani doctor ya yi musu dressin game da ba da shawara a kai ta asibitin mahaukata domin duk wanda take so tunaninta zai bata ne kawai ta illata shi shine daidai don kar abin da ya same ta ya same shi da haka ya fita abinsa sabbin zaidu suka ce a dai kai ta wurin wani mai yankan jini amma ba za a taɓa kashe mata kasuwa ba Zai da da suke maganar bai saka bakinsa ba, idanuwa kawai ya limshe, hawaye suka taron masa masu zafi sosai. Yana ganin idan suka bar a yin al'ada za su hallaka masa mahaifiya, don idan abin ya zama chronic To sai yadda Rabbi ya yi da ita kuma. Bai yi ne ba hawayen da yake riritawa suka fara zubowa ɗaya bayan ɗaya suna wanke masa fuska. Warinsa ya jawo ya yi dalin lambar Alhaji Sa'ad kanin Asminat. bayan ya ɗauka ya gaida shi cikin nutsuwa da Maryam mai rauni ya shaida masa dukkan abin da ke faruwa shiru ya sannan ya ce zaidu tun da na zo gidan na yi wa hajjiya bayani ta bari a je amma ta ce in na ƙara maganar asibitin mahaukata ba ta yafe ba don haka ka yi haƙuri na san Allah yana sane da mu shi ne yake ba da lafiya a lokacin da ya so kuma wallahi a jikina nake ji za ta warke mu dai taya ta da addu'a kawai A gefen Zubaina kuwa kwanci take bisa wani irin kasaitaccen gado na masu duniyar da suka yadda da kansu. Bacci take yi mai nauyin gaske wanda ko baka tambaya ba ka san allurar bacci ce ke gigi da ita bayan awa ɗaya kamar a mafarki idan ta suka soma budewa a cikin aljannar duniya ware su take yi sosai cikin matsanancin tunani da ƙaryata zuciyarta akan ba gaskiya bane. da ta ga ganin ya ki daukewa sai ta rike kai tana jujjuyawa domin ta tabbatar shin da gaske ne ko ko a mafarki da haka ta kai kallon ta gefen gado ta ga mutum zaune cikin bakaken kaya idan salmishe sun yi sharkab da hawaye yana murmushi hannunsa na hagu na rike da waya mikewa ta yi zaune cikin firgici da girgicewa. ba tare da furta uffan ba haka ta murgina ta kai zaune zufa na tsatsafo mata ta ga hakun tana gani sai dai ba abin da ke gabanta ba kenan tantance gaskiyar ina malama asminar da ɗanta zaidu su ne kawai damuwarta wani hali suke ciki menene ya kawo ta nan bayan ɗazu ta ganta a asibiti ta ji ƙarafa na yawa idanuwanta a zahiri sosai za ka iya gane labarin zuciyarta saboda fuskarta da ke rubuce da wani dan tashin hankali ta daɗe kafin ta ce wane ne kai me yasa ka sace ni cike da ɗacin rai mai tsanani take tambayarsa, sa shiru yayi kafin ya ce zubaina kina gani na ba tare ta dube shi ba ta ce ba wannan ba ce matsala ta ina malama ya ce ni kuma ita ce matsala ta, kina gani ko ba kya gani hawaye ne ta ji ya kubce mata ta taso ga dangaren tayo kansa gami da sun da kanta ƙasa cike da fargaba mai yawa ta ce wane ne kai murmushi ya yi kafin ya ce Allahu akbar Allah majiyar roƙon bayansa Zubaina ke ce a gabana kina gani hakika wanda baya tsoron ka Allah ya taɓe kuma ya yi asara duniya da lahira sai kawai ta ga ya tashi yana sajjada yana yi wa Allah kirari da lafuzza masu tsadar gaske sororo ta yi zuciyar na ihun wane ne wannan dan ba murya da ta sani ba ce ko dai ita ce ta haukace ba ta gane ba lallai babu ko shakka ta haukace bayan ya dago ya ƙara kallonta tamkar ba zai kyafta ba ita ma ɗin shi take kallo kallo mai nuni da ya bata amsar tambayoyinta amma yayi shiru hannu ta ɗora a ka hawaye suka zubo mata masu zafi wanda hakan ya tilasta shi kawar da kansa gefe yana faɗin suna na insanullah abubakar ni ɗan masarautar zindar ne zabura ta yi ta dafe kirji tar ta buɗe idanuwanta tana nuna shi da yatsa tana maimaita kalmar zindar an dauke mintuna sanin ta ce kar ka mai da ni mahaukaciya mana duk da ba na gani ina rike da muryar kowa a masarautar murmushi yayi mai sauti kafin ya ce ba mahaukaciya na mai da ke ba amma wallahi ni jirin sarautar zindar ne zindar ta maimaita tana masa kallon rashin gazgatawa sai da ya nisa sannan ya ce hakun zubaina amma zan fi so ki zauna kafin na baki labarin wane ne ni cikin rashin kuka ta ce ba na da bukatar zama kawai ka faɗa min me yasa ka yi min haka me yasa baka duba halin da malama za ta shiga ba yaya jarmai zai kasance idan ya ji labarin an sace ni hakan da kai ka zama mai adalci kenan hankalinsa ya mika ka cokan gare ta ya ce ki jira dai ki ji ni ɗin wane ne sannan malama da kike magana tana tare da ke haka jarmai ma amma sai kin nutsu sannan zan nuna miki su tamkar ruwa sun cinye ta ta ja da baya-baya ta jingina ta jikin bango tana kallonsa tana jiran lafuzan da za su fito daga bakinsa cikin nutsuwa da kasaita ya ce kamar yadda na ce miki isanullah shine sunana na kasance mai kaunar ki tun ranar da kaddara ta aiko ki masarautar zandar bude baki ta yi da niyyar magana ya ce ki shiro kawai har sai na gama sannan ki tambaye ni abin da baki gane ba kwalla ta gangaro mata daga idanta ta matse sannan ya ci gaba da cewa sai dai dan uwana jarumai ya yi min shigar sauri ta hanyar fito da ƙaunarsa a zahiri yayin da kullum nake bawa ta haƙuri akan ta daina sanki tun da yayana yana so amma kash so bai san rashi ba kullum wutar ƙaunar ki karar roruwa take yi tana cin tsakiyar zuciyata tun kafin mai martaba ya rasu na shirya sace ki domin kawo ki kasar nan da kike numfashi a yanzu amma sai rasuwa ta yi mana shamaki sai dai duk da hakan ban yi sanya akan na ba ina nan zaune ina shirin gobe da sanyin safiya zan sace ki sai ga malama Asminat hakika na ji daɗi sosai sai na kimsa da mutane na na ba su nambar motar ku domin kawai a sace ki bayan an kama ki muka yi miki allurar bacci safiya ya ta waye muka yi filin jirgin saman ƙasa da ƙasa da ke Nijar. Daga nan muka taho da ke Germany. Daga filin jirgi kai tsaye muka wuce da ke asibiti domin gyara idanuwanki da yake dama mun yi magana da likitocin da za su yi miki aiki. Kuma alhamdulillahi an yi nasara ɗari bisa ɗari. Hannu biyu ta ɗora a ka. Cikin gadara da isa ya ce, kar ki yi min kuka domin idan kika yi babu ke babu Asmina tara bada. nan da nan ta ji zuciyarta na bugawa lebanta na ƙasa ya soma rabuwa da na sama kaɗan kaɗan ya ce sannan kuma zan hallaka su su har da jarmai idan ya so sai in ga yadda zaki yi amma idan kika bani haɗin kai na yi miki alkawarin wata biyu kacal zan mai da ke gida najeriya ki zaɓi wanda kike so ki aura tsakanin ni da jarmai Zubaina kam gabaki ɗaya komai ya tsaya mata cak ta kasa furta komai domin kalaman isanullah babu furucin da ke fita da alamar wasa. gefen zuciyarta kuwa sosai take jin kalamansa na ratsa ta yayin da kwakwalwarta ke fassara shi da rashin adalci amma ga yadda take hango zallar rashin imani ga wannan mutumin gara ta bi umarninsa. tana cikin haka ne ya katse ta da faɗin wani hukunci kika yanke zama ko tafiya shiru ta yi mai tafa da dankararren takaici sai ya tafa hannuwansa yana mai faɗin zaman naki ma duk lokacin da kika yi kuka an dawo baya sannan ya zama wajibi kiyi yi dukkan abin da aka ce ki yi a inda zan kai ki yanzu kuma idan ba ki yi ba za ki ga abin da ake kira tsantsar zalunci shiru ta yi tana jin tsanarsa na lailaye ta amma ba ta da zaɓin da ya wuce su asmina ta zauna lafiya ko da kuwa hakan yana nufin shine silar ajalinta bayan kwanaki biyu zubaina da isanulla suna tafiya da kafafuwansu sun doshi wani gida mai tsari da kyawu wata mace ce ta fito mai ƙananan shekaru don ba za ta wuce shekaru 32 ba sanye take cikin wani tsadaddan leshi tana ganin su ta ce oyoyo rima isanulla cike da kasaita ya ce thank you my didi dan waigawa ta yi kafin ta ce ina zubainar wani kallo ya aika mata yana haɗe rai ya ce yaushe lalurar makanta ta same ki kallanta ta kai ga zubaina kafin ta ce ai ban ganta ba ne sannu zubaina a takwar ta ce yauwa ina kwana bayan ta amsa cikin harshen turanci ya ce so nake yi ki haɗa ta da gani doctor wanda aka yadda da aikinsa a ƙasar nan gajeren tunani ta yi kafin ta ce akwai wata doctor hawa alhassan yar najeriya ce da ta yi mugun sanin aikinta shi yasa ma ƙasar suka ɗauke ta aiki kai girgiza a gami da faɗar ba na son hulɗa da mutanen najeriya saboda yadda suke da tarbiyyar yaudara duk yadda ka ba wa ɗan najeriya amma amana sai ya yi yadda zai ci ta tunaninsu ya gurɓace komai kankantar ɗan najeriya za ki ga fasaharsa ta tsaya ne a fannin zalunci shi yasa idan kika lura ƙarfin arzikin da ƙasar ke da shi baya amfanarsu da komai domin duk sun kashe kasar da kirarin duk wanda ya samu dama ya dafa ta ce haka ne amma yare mai sanin la ina da ne a kanta ta asali domin ita ba ma renon najeriya ba ce da haka dai da ƙyar ya bari aka kira ta da faɗar gasuna a kan hanya za su same ta asibiti ita dai zubaina jin su kawai take yi suna yaren nasara ba ta gane komai duk da ta shiga tunani sosai akan faɗar najeriya da suke yi haka suka ɗunguma zuwa asibiti bayan sun zauna ne ya ce kanwar mu ce muka kawo bisa amana so nake yi ki duba ta cike da bai ki ga lafiya yake ko yaya ki duba min matsayin lafiyar ta tun daga kan HIV AIDS da wasu cututtuka da ya kamata a ce mun sani akwai ko babu shiru ta yi kafin ta ce to shikenan kamar awa hudu doctor ya fito ta jingina bayanta akan kujera idan ta zagaye da kwalla ta cije leɓe cike da damuwa ta ce ranka ya daɗe gaskiya yarinyar nan ta samu gagarumar matsala a gabanta domin fyaɗen da aka yi mata haɗe da sarran da aka sanya wurin yi mata ɗinki sun lalata mata shaf ɗin gabanta cikin wani yanayi ya cire gilashin da ke sanya idanuwansa jiki na rawa ya miƙe yana furta inna lillahi wa inna ilaihi raji'un me nake ji ne haka tsoro da fargaba ya hana dr Hauwa alhassan ci gaba da zancenta daga kai yayi sama ya tallafe ƙeyarsa da hannayensa yana ambatan sunan allah shiru ne ya ratsa ni da kiku saba'in da bakwai kafin ya dawo da kansa kasa ya mai da kallonsa gare ta ya ce ina jinki sai ta sun koyar da kai kasa ta ce a ma'aunai na lafiya ba ta da kowace irin cuta sai dai tana da buƙatar protein a jikinta kuma tana buƙatar jini hawaye ya matse sannan ya ce kaico da mazan da ke tonawa yara ƙanana asiri kaico da masu ɓata bangwayen gidajen bayan Allah domin biyan tasa buƙatar kai co da iyayen da ba sa imani da kaddara kai co da masu mantuwa da zina domin ko bari ko bajima za ka gani a kanka shiru ne ya sake ratsa su daga bisani ya katse shirin da faɗin yanzu shikenan zubaina ta tashi daga aiki doctor kai ta girgiza tana faɗin ba ta tashi aiki ba za mu yi kokari mu karkare ɗinkin mu sake yi mata wani amma hakan baya nufin gaban nata zai dawo daidai kasancewar tun farko an yi masa shigar keta aka zo wurin gyara aka kwashe wurin aka yi ɗinkin rashin adalci yaƙe ya yi sannan ya ci gaba da cewa abin da nake so shine idan kin gama da bangaren ki a haɗa ta da ƙwararren likita da zai binciki gaba ɗaya sassan jikinta tun daga kan zuciya ƙoda hanta kunne hanci haƙora da kuma hanjinta idan an tabbatar ba matsala sannan a binciki ƙananan cutuka a binciki yanayin hawan jininta saboda damuwar da take shiga bayan nan a haɗa ta da likitan ƙwaƙwalwa shi ma ya bincike ta idan duk ba matsala a haɗa ta da likitan fata ya duba ta a ga irin sabulai da mayukan da fatar ke bukata a tabbatar dukkan wani sako na jikinta ba shi da ciwo daga ƙarshe a bata ta bed rest ta kwanta ta huta sannan ku tsara mata lafiyayyun abinci wanda za su gina mata jiki maganar jininta kuma kin ce a positive ne ko ni ma shi nake da shi a ɗibi nawa a saka mata ko jarka nawa take bukata don ina da isasshen jini bayan ya gama bayaninsa abinka da harkar naira duk likitan da ake bukata ya hallara abu kamar almara aka fara da ent doctor tambayoyi ya fara yi mata domin samun alamun waɗannan cututtuka da suka shafi kunne duk babu wani ciwo hakan ya sa ya koma ga hanci nan ma babu laifi daga nan ya yi kan makoshi haka dai ake binciken zubaina har ya kare babu wata matsala sai dai hakan bai hana a yi mata wankin kunnuwa ba daga nan likitan hakori ya karba shi kam a nasa binciken tana buƙatar wankin hakora don haka aka mika ta ga mashin ɗin da zai darje su bayan kwana biyu zubaina ta ƙare ganin kowane likita ciki har da dr hauwa kuma alhamdulillah ɗinki ya yi kyau wuri na nan na jin sauƙi ga wata irin kulawa mai tafa da soyayya da ake nuna mata